Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan uwa ina ɗauke da wani zazzafan albishir da na san zai burge ku. Saboda haka ku matso ku ji. Da yawan matasan mu yanzu sun koma amfani da application domin sayan data da kati da subscription na wutan nepa da sauransu. Kuma su waɗannan wadda suke da application ɗin sun ɗauki abin a matsayin sana'a zaka ga a duk watan duniya in ka ga kuɗin da wayansu ko in ce sana'ansu ta sayar da data take kawo musu zaka riƙe baki kai mamaki wannan kasuwanci na sayar da data kasuwanci ne mai matuƙar riba sosai ana samun riba sosai ina masu sha'awan samun kuɗi online to ku zo ga wata hanya wacce in ka bita za ta kai ka ga cimma nasara har gaci wannan hanya kuwa ita ce yin application na sayar da data da kati ba sai na faɗa ba ba sai na yi dogon bayani ba duka matasanmu da kowa ma sun san cewa wannan sana'a ce wadda ana samun riba ana samun alfanu kuma sana'a ce wadda idan matasan mu suka rike ta hannu biyu to tabbas za a rage zaman banza saboda matashi za ka ga a duk wata yana da wasu 'yan canjika da suke shigo masa a saboda haka muke muku albishir da cewa kamfaninmu na busy brand integrated technology mun shirya tsaf domin kera muku application na sayar da data a farashi mai rahusa za mu gina muku website ɗin mu gina muku application ɗin mu kuma ɗora muku shi a play store duka a farashi mai rahusa ga masu sha'awan ziyartar ofis mu kuma muna nan a tal'udu kan titin mandawari kusa da mtn office za ku ga signboard an rubuta busy brand a jiki a nan birnin kano to kun ga 'yan uwa in dai har matashi a duk wata zai samu 'yan canji su faɗo masa account ɗinsa ina magana zaman banza kuma saboda haka ai wannan kyakkyawar dama ce ga matasanmu ko ba haka ba sai mun ji ku